A ranar Lahadin da ta gabata, ƙungiyar Women in Da'awa reshen jihar Kaduna sun shirya wani gagarumin taro biyo bayan babban taron da suka yi a jihar Adamawa. An gudanar da wannan taron ne a wannan karan a ɗakin taro na masallacin Suntan Bello da ke unguwan Sarkin Musulmi Kaduna. Taron da ya haɗa manya-manyan malami. Taken taron nasu na bana shine duk abin da ya samu mutum mai kyau daga Allah ne amma kuma mara kyau daga gare shi ne. Daga cikin waɗanda suka gudanar da muhadara a wurin wannan taron akwai Sheikh Dr. Muhammad Suleiman Adam wanda shine babban limamin masallacin Sultan Bello sai kuma Sheikh Umar Usama ga yadda jawaban nasu ta kasance. Mata suna da mata da kawai suke da kilasis maza ba su samu da namiji sai da sarki da ɗalibai ne da sauran mutum yana zaune kawai sai dai jama'a su kare sai dai a abinci yana bautar Allah Malam Ibrahim Isa Abdulhamid shine dagacin unguwar sarkin musulmi Kaduna shi ma ya yi jawabi a wurin wannan taron kamar haka. Allah ne idan kuma wata Банк. kammala wannan taron ne mun keɓe wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro inda muka ji ta bakin su. suna na Fatima Adamu mijin yawa. Muna matukan godiya daga Allah subhanahu wata'ala ta yadda muka ga wannan taro an an yi shi a can nesa nesa can Adamawa State muka kalla a waya da sauransu muka dinga shauƙin ina ma da an yi wannan taro muna wurin sai gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa wannan ƙungiya ta yi ta ci gaba da ƙoƙarin da ta saba ta gutsura mana ta yi briefing ɗin mu wannan taro taro da aka yi a wannan wuri gaskiya muna matukan godiya ga Allah subhanahu wataala kuma mun gamsu da dukkan abubuwan da aka shirya game da wannan da'awa da aka yi sunana dai umma hassan usman wannan kungiya mun halatto ta ne domin mu ji abin da aka yi mun yi kokarin Allah ya bamu iko mu je Yola Allah bai bada iko ba Malama Rabi'atu Baba Zaria ita ce mataimakiyar wannan kungiya inda ita ma ta mana karin bayani game da wannan taro da suka shirya Taken taron nan dai a takaice shine duk abin da kaga ya same ka mai kyau daga Allah ne ba amma idan kaga mara kyau wannan daga gare ka ne wannan shine karo na goma sha biyar ke eh, wannan muka tafi Adamawa kuma abin da ya sa muka zo muka shirya wannan taro dama normal in aka yi irin wannan taron ko a yi state conference na kwana uku ko a step down to ka san dai da gari yake ba kuɗi sai muka ce bari mu yi kawai na wuni ɗaya ba don komai ba saboda an yi maudu'ai masu kyau a can a cikin maudu'an wanda ya ba mu sha'awa kamar wannan take da muka faɗa da wani maudu'i da ake cewa maganin maganin don Allah shine maganin wayo Allah muka ga ashe ya dace mu zo wa Mr. Dan jama'a su san me ake ciki saboda kamar yadda mallam yake magana abin in kana ma kiyamin laili yana da kyau ka hada da na nahari saboda kasar ta riga ta kai karshe ta kai karshe ƴaƴan mu ba sa jin magana mazaje ba su damu da matayen ba iya uwa ba ki damu da ɗanta ba ɗa bai damu da uwa ba to me ka ga gaba ɗaya an shiga cikin wani rudani dole sai an da an koma ga Allah kawai shine solution wannan to daga karshe ne muka keɓe shugabar wannan kungiya malama Riskat Muhammad Suleiman wanda ta yi mana cikakken bayani game da wannan taro da suka shirya alhamdulillah yanda kuka san women dawa hayukansu akan dawa ne kowane shekara tun da aka kafa kungiyar nan mukan sa ko kowane shekara a jihohi da suna karkashin mayan dawa wannan shekara mun je adamawa adamawa muka yi conference to shi in muka dawo mukan step down na conference din yau mu muna abun da aka koya muna a can malamai da suka koya muna su muka kira su kara koya muna abubuwan da suka koya muna a can mu kuma mu ga abun da za amfana a ciki mu musulmi mu yi kokari in aka sa time abubuwa mu rinka tashi muna yi kuma mu zo mu ji tarukan da aka yi a kan abubuwa zai muna amfani yadda kasa yake yanzu muna dole mu saurara mu ji wasu suka wurin malamai don mu amfani da shi in muka gan tarbiyya yara ya lalace abu ya lalace zai ku gan mata ma a cikin gida abubuwan da suka yi shaye-shayen nan za a gan daga wurin mata ake samu ana samu daga wani ana samu daga yara kuma dole uwa a gida dole sai an tambaye mu ya muka lura da yaran nan uba shi zai fita ne amma mata dole muna cikin gida ya kamata duk abubuwan da ake giya mana malamai suna yi mana amfani amfani mu zo muna ji kuma mu yi amfani da shi da muka fara muna don mutane ba za su zo amma alhamdulillah wuri ya cika mu gode kungiyoyi da suka zo mutane da suka zo iyaye ne mun gode Allah ya saka da alheri karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji da TV gari ya waye